أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kamar yadda muka sanar da sallar la'asar za mu yi wato bitar ilimi ta kwana biyar insha Allah akan littafi wanda yake daga cikin littattafai waɗanda suke takaitattu wanda ya bayyana gundarin aƙidar musulunci a takaice a domin muhimmancin a sanin wato sha'anin aƙida a cikin shari'ar musulunci ya sa na gaya mai amfani da wannan dama na 'yan kwanakin nan insha Allah mu samu mu yi zani a yau da gobe da asabar da lahadi da in kuma ba mu ƙarasa ba insha Allah mu sauke ranar litinin a littafin da za mu karanta shine sharh usulul iman sharhin wato a ginshiƙen imani wanda a fadilati sheikh muhammad ibn salih al-ifaimin ya rubuta a shi wannan bawan allah muhammad ibn salih al-ifaimin ya mutu yau shekara goma sha ɗaya kenan da kamar wata ɗaya da 'yan kwanaki don ya mutu a shekara ta alif dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya a cikin watan shawwal tsakiyar watan shawwal wanda ranar ta daidai da ranar goma ga watan sha ɗaya ta shekara ta dubu biyu da ɗaya ta miladiya saboda haka kusan yau shekara ɗaya kenan da wata ɗaya da 'yan kwanaki an haife shi a garin unaiza a shekara ta 347 wato shekara 87 da suka wuce kenan unaiza gari ne wanda yake a cikin tsakiyar ƙasar saudi arabia a gefen ƙasar da ake ce ma alƙasi kuma shi yana daga cikin ƙabilar banu tamim wadda kabila ce da ɗaɗɗa tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka a tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suke suke raye har ma ya zo a cikin hadisi cewa ashaddu ummati ala dajjal wa mutani al'ummata da suka fi kowaɗanne tsanani wajen yaƙi da dujal su ne banu tamim daga cikin wannan a ƙabila yake ya taso a gidan ilimi ya haddace ƙur'ani a wajen kakansa na wajen uwa sannan ya lizinci malaminsa na farko wanda ke shahararren malami ne bajimin malami marubuci sheikh abdulrahman ibn sa'adi wanda wani lokaci za ku ga a wajen karatunmu na tafsiri tafsirinsa muke karantawa tafsirin azizul al-mannan banda sauran tafai da ya rubuta to shi Sheikh uthaymin ya lizimce shi wajen karatun fannoni na ilimi daban da ilimin Arabiya da hadisi da fiqh da tafsir duk a wajensa ya karatu don haka ma da aka mayar da ubansa kasar a birnin Riyadh babban birnin Saudiya zai tafi tare da ɗan lokacin yana yaro sai ya ce amma dai Muhammad a kyale shi zauna tare da mu saboda ganin wato hazaƙarsa da ganin a cikin ɗalibansa yana daga waɗanda yake suka fi kowa wato haske wajen fahimtar karatu kuma watakila tana daga cikin firasa abinda ya hango a cikinsa don babu wanda ya yaɗa ilimin shi Sheikh Abdurrahman ibn Sa'adi irin shi Malam Uthaymeen saboda haka ya ce ma uban ya kyale shi Dan haka ya zauna tare da shi a Uneza daga baya kuma bayan rasuwarsa sai ya koma Riyadh ya shiga karatun nizamiya ya shiga al-ma'had ilmi wanda ma'had ilmi da aka kafa shi karatun nizamiya ne amma kamar yadda aka kafa uh, judicial anan wanda za ka ga waɗansu daga ciki ma sun riga sun zamanto malamai ne wanda suke zuwa su yi karatun to haka aka kafa wannan ma'ahadin ilmi a riyad shi sheikh muhammad ya je karatu a nan to a nan ne ya haɗu da malaminsa na biyu sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz wanda yake shahararren malamin saudiya da muka sani wanda yake shine mufti na mamlaka a uh, kafin rasuwarsa Ah, ya lizimce shi ya karanta sahihul bukhari wajen sa dokan sultafai na ibnu taymiya to ya ce babban tasirin da ya da uthaymin da da shirdin shi ne wato a kula da ilimin hadisi saboda shi shirdin ba yana daga cikin wanda yake yana daga cikin abin da ya kula da shi fannin ilimin hadisi to ya haka kuma tasirin tu da kyawawan halaye na na abdulaziz na shi malaminsa na farko da kuma malaminsa na biyu bin bas don kowanne daga cikin su sun shahara da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a da akhlaq shi dai musamman ibn sa'adi saboda tawali'u da kuma wato a faran-faran tare da mutane da kuma yawan kyauta shi ma bin bas haka yake don shi kusan ba shi da lokaci nasa ga yawan kyauta sai bayan rasuwarsa sannan aka rinka samun aka rinka sanin mutane a ƙasashe na duniya daban-daban wanda a kan kyautarsa suke rayuwa ba ma a ƙasar saudiya ƙasashe daban-daban musamman irin wanda suka musulunta ɗin nan da suke cikin tsibirai da sauransu ba wanda ke kula da su sannan lokacin nema aka san su yana ta yi a rayuwarsa ba a sani ba to ya ce ya tasirantu da waɗannan kyawawan halaye nasu bayan nan ya komo ƙasar mahaifarsa ta unaiza ya komo yana koyarwa a bangaren da aka buɗe na wannan ma'ahadul ilmi yana koyarwa shi ma a nan sannan kuma ya ci gaba da karatun nizamiya a jami'ar kulliyatin shari'a wato kwalejin shari'a ta jami'ar muhammad ibn sa'ud wadda aka buɗe bangaren ta a cikin garinsu na na bangaren kasim yana karatu tare da yana karatu a masallaci tare da malamai kuma yana karantarwa sannan kuma yana karatu a jami'a din to da shi Sheikh Abdulrahman malaminsa da bayan rasuwarsa shi ne ya jibinci limancin babban masallacin garin onaiza wanda da malaminsa shi ne yake babban liman kuma makaranta wato masallacin sai ya zama to kamar kamar jami'a ce da mu ziyarci wajen lokacin yana da rai yake akwai tsari da akan yi cikin hutu sai ya buɗe karatuttuka daban-daban don shi malami ne wanda kusan hatta tsakanin kiran sallah da iƙama akwai darasi da ake aka kira sallah kafin a yi ikama akwai littafi da za a sa ana karanta shi kullum tsakanin kiran sallah da ikama na sallar isha har sai an sauke wannan littafin akwai wanda kuma daga masallaci zuwa gida suna binsa suna karanta masa littafi su ma sun sauke littafi a wajensa a hanya daga masallaci in zai koma gida haka suke binsa ana yi masa ana karanta littafi wato mutum ne wanda yake lokacin su kusan gabaki ɗaya a cikin bada ilimi yake ina itikafi a goman ƙarshe na ramadan a masallaci na harin to a bisa dama abin da yake mazhabar imam ahmad ibn hanbal da mazhabar imam shafi'i ba da ilimi a cikin itikafi ba makruhi ba ne a lokacin nan yake liqa'ul babul maftuh wanda zama ne a yi tambayoyi akan komai wanda wannan zaman da ake yi da shi ake tambayoyi yanzu an mai da shi littafi liqa'ul babul maftuh banda sauran da yawa daga cikin littattafansa a da yawa daga cikin littattafan da yanzu aka rubuta ake danganawa zuwa gare shi darussa ne da saboda a ƙwarewarsa a cikin ilimi da koyarwa da gogayya da ya da koyarwa ya zama tokan cewa sai ka ga karatunsa kamar a karantarwarsa kamar ya rubuta ne shi yasa da yawa da cikin abubuwan da ya karantar aka mai da su suka bayyana Allah ya albarka a cikin iliminsa sosai Ah, domin ya samu malamai ah, ɗalibai manya da suka yaɗa iliminsa manya-manyan malamai yanzu na saudiya yawanci duk ɗaliban sai ne ah, a cikin hutu kamar yadda na ce yana yin darussa na musamman ɗalibai suna fitowa daga ko'ina a saudiya akwai ɗakuna da aka yi na ɗaliban ilimi wanda za su je su zauna akwai abinci ana ciyar da su ba sai sun biya ko kobo ba su je su zauna in dai sun zo neman ilimi ne akwai daga cikin ɗalibanmu na nan wanda suka je suka yi irin wannan zaman a lokacin hutu samu su lizinci karatukan da ake dama akwai karatuka da yakan sanya kaɗai na lokacin hutu ne na ɗalibai na ilimi Allah ya sa albarka sosai a cikin rayuwarsa da a cikin iliminsa ko ga yawan fatuwa yana daga cikin a wato kwamitin manyan malamai na saudiya masu yin fatuwa yana daga cikin malamai da suke yin fatuwa a nurun aladdar wanda waɗansu tun muna yara za ka ji ko anan an kasance da ana kama shi a am mm, wato bayanin fatuwar malamai da ake sawa karfe tara da rabi zuwa karfe goma suke yin wannan fatuwa ya daga cikin malamai da suke yin wannan fatuwa din a ya rasu kamar yadda na ce a shekara ta dubu da da da hudu ashirin ɗaya aka binne shi a makka a garin makka an harami aka yi masa sallah aka binne shi a kusa da kabarin malamin shaggin bas a makabartar nan ta al'adu san akwai makabarta guda uku a makka da makaran da makabartar da aka binne tuna khadija ita ce ta ta mu'abada sannan da makabartar al'adil sannan ko da makabartar yanzu da take a can wajen gari a shara'a to shi a makabartar al'adil tana nan kusa da masallacin da asibitin sarki eh, king faisal a tsakiyar a ƙwaryar a birnin maka nan aka binne shi kusa da kabarin sheikh bin baz a yanzu ana yaɗa iliminsa ta fuskoki masu yawa akwai Ah, akwai satellite station na satellite a arabsat da nilesat ibn usaini yana nan ana sanya darussansa ba a nuno shi don shi ba a kiyaye ba a ɗaukan sa a hoto don shi bai yadda da hoto ba hatta na talabijin masabarsa kenan allah ya ji kansa saboda haka ana sanya karatuttukansa amma sai dai ka ji sauti ba sura ibn usaini a nile ba a samun yanzu to ba ta kuɗi ba ce ba ta kuɗi ba ce sai dai komo a nan ne ba a samu amma ko ko ni yawa yawa ni dai sai yake idan ni na san ko satin da ya wuce ko satin da ya wuce a ƙasar saudiya ne na kama ta eh, to ana kama ta kuma akwai website da ike da shi ma ana sanya kara ana sanya karatuttukansa akwai kuma littafansa da aka fassara musamman yanzu wannan littafin an fassara shi zuwa yaruka da dama da turanci da faransanci da thailand da barbahari da afon ba shi eh, shine abin din yaren yan thailand da har yaren yan Rasha. duk an fassara shi kuma littafin yana nan za ka iya downloading da waɗannan yarurruka sannan ya yi tafsiri tafsirinsa a bai gama tafsirinsa ba amma tafsirinsa akwai ilimi amma tafsirinsa yana nan an haɗa shi a cikin darussa shi ma za ka iya sa a website ɗinsa da an yi shi cikin haɗa shi tare da darussan malamai wanda aka sanya darussa na malamai da dama a cikin hadis guda ɗaya mutum zai bayar kuma kyauta ne ake zuwa kaje kawai ka bada hadis sai an sa maka so a ciki saboda haka yana daga cikin dai hanyo an bi hanyoyi masu yawa na yaɗa iliminsa banda da da aka buga kamar sharhin riyadus salihin da sharhin zadul mustaqni na fiqihun mazhabar hanabila wanda inda kana so kusan ra'ayinsa anan zaka samu ya shahara da ijtihadi a bisa fahimtar da Allah ya bashi duk da yake yana fatwa a matsabar Imam Ahmad ibn Hanbal ne amma yana da abubuwa da ya zaba ya tafi akai a bisa wato ijtihadin sa kuma sau da yawa yana karkata ya zuwa ga ra'ayin wa'annan manyan malamai guda biyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Sheikh islam Ibn al-Qayyim al jawziya yana yawan karkata zuwa ga ra'ayinsu da karfafa ra'ayinsu da yin fatwa da ra'ayinsu tare da cewa wani lokaci yakan ɗauki ra'ayi sabanin nasu Allah madaukakin sarki ya rahama a gare shi Allah ya ji kansa Allah ya ba mu albarkacin ilimin sa mu ma kuma Allah madaukakin sarki ya kyauta karshen mu kuma inda ya kyauta karshen waɗannan bayi nasa haka muke musu zato Allah ya saboda haka zamu karanta littafin insha Allah da fatan Allah zai mana albarka a cikin kwana biyar din kwana hudu ko biyar din nan mu samu mu soke littafin a saboda kurewar lokaci ba a samu an rarraba littafin ba amma an Allah da za a samu a buga shi za a samu a ɗauki hotonsa don ya zama tukan cewa jama'a sun samu kofi a kan domin su ya kasance tare da su a sauran kwanaki insha Allah da ko waɗansu zan ba mu wannan aminu kirka wannan ni bar na amfani da na cikin kwamfuta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 a shimfiɗa wadda ake ce ma hutubatul haja hutubar bukata wato budewa ta bukata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya yana koya mana hutubatul haja cewa duk yayin da mutum yake so ya wani abu muhimmi to ya bude maganarsa da wannan hutuba to da dama duk wani abu muhimmi ana so a bude shi da yabo ga Allah to cikin sigar na yabo ga Allah da ake so yayin da mutum zai zai kaddamar da wani abu muhimmiyar bukata tasa to ya zaɓi waɗannan kalmomi ya yabo da su idan mutum kawai ya ce alhamdulillah ma ya fara buɗe maganarsa da a cewa alhamdulillah ya samu lada to amma bai samu ladan yin wannan kutubatul haja din ba saboda ita kanta tana da ladanta na musamman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya masa hadda ita kuma an rawaito ta da sigogi daban-daban wanda ya nuna yawan yinta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a halaye daban-daban saboda kowa ya rawaito irin abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amanata inna alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah wato yabo abin da ake nufi shine wato kyakkyawan ambato Allah madaukakin sarki shine yabo ya cancanci a gare shi a matsayin saboda zatin kansa da sifofinsa da ayyukansa da kuma saboda ni'imar da ya mahalitta Allah abin yabo ne shi yasa farkon abin da Allah ya halitta ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh da Allah ya gama duk komai da komai aka yi hukunci yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga aljanna aka gama ga baki daya aka ce wa qubiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka yi hukunci tsakanin su da gaskiya aka ce dukan ya tabbata ga Allah ubangijin talikai shi yasa a cikin a cikin suratul saba Allah ya ce walahu alhamdu fil akhirah yabo ya tabbata a gare shi a lahira a karshe to shi Allah shine abin yabo a cikin ayyukansa da zatinsa da kuma sifofinsa da kuma ni'imar da ya mabayinsa nahmaduhu muna yin yabo a gare shi Shi ne bautar mu gare shi wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa Babu iyaka na abudu wa iyaka nasta'in muna bauta maka kuma taimakon ka kaɗai muke nema wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa tubu ilaihi muna yin tuba ya zuwa gare shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da Allah daga sharrace sharracen kawo kanmu kowa yana da sharri a cikin halittarsa in aka kyale ka da sharrin kanka ba ka isa kanka ba sai ka ba sai wani ya halaka kai kanka za ka iya halakar da kanka to shi yasa aka koya mana mu nemi tsari daga sharrace sharracen kanmu amma ga yaushe za ka tsarkake kanka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari daga sharrin kanka to da bai kamata mutum ya ringa tsammanin cewa shi wani bane cikin mu cike muke da sharri to sai dai mu nemi tsarin Allah daga wannan sharrin na kawo kanmu wa min sayyiati a'malina daga kuma wato miyagun ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda duk Allah ya shirye shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah bawan sani shi Allah wato bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wa ala alihi da bisa alayensa su ne wanda aka haramta musu cin sadaka da alu aliyin da alu aqil da alu abbasin da alu jafar da kuma matansa wa ashabihi da sahabbansa su ne duk waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gani suka haɗu da shi a rayuwarsa suna masu suna masu imani kuma suka mutu akan haka wannan shi ake ce masa sahabi wa man tabi'ahum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo su ne tabi'ai da kuma duk wanda suka biyo bayan tabi'ai din ya zamanto yana bin tafarkin sahabbai saboda haka kaga waɗanda yake suke tsine masahabai ko ba su da su ba to su wannan salati ba zai hauka baya tare da su wa sallama taslima kuma ya musu aminci ya aminci aminci cikakke amma ba'ad bayan haka wannan cewa amma ba'ad yana daga cikin uslubi na hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga wannan magabata daga cikin imam daga cikin tabi'ai imam sha'abi yana cewa faslul khitab rarrabewar zance wanda Allah ta'ala ya ce ya ba mu annabi Dawuda wa atainahu al-hikmata wa fasl al mun ba mu annabi Dawuda hikima da rarrabewar zance aka rawaito daga Sha'abi yana cewa shine cewa amma ba'ad yayin da mutum zai yi bayani wato bayan kayi shimfiɗa sannan kuma ka ce amma ba'ad saboda yana daga cikin abin da yakan yi dan ya tattaro hankalin mutum ya gane kan cewa duk abin da kake faɗa shimfiɗa ne yanzu ka shiga cikin gundarin maganarka yace fa inna ilmar tauhidi ashraful ulumi wa ajalluha qadara bayan haka ka sani cewa ilimin tauhidi tauhidi shine ta Allah ashraful ulum shine ilimi da yafi komai daraja wa ajalluha qadara kuma shine yafi dukkan dukkan fannonin ilimi girman wato girman matsayi girman wato girman alqadar wato shine matsayin abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma qadarullah haqa qadrihi basu ba ma Allah matsayin sai inda ya cancanta a bashi ba wa aujabuha matlaba kuma shine yafi dukkan ilmai wajabci wajen nema babu ilimin da ya wajaba ka neme shi a matakin farko ilimin irin ilimin tauhidi li'annahu al-ilmu billahi ta'ala saboda ilimi ne da al-ilimi ne akan Allah ilimi ne na da ya danganci Allah kowane ilimi kuma yana samun darajar sani da abin da ake karanta da abin da ake neman sani a ciki to ilimin tauhidi ana neman sanin Allah ne Allah ku shi yafi kowa saboda ka sanin Allah shine sanin da yafi kowane wa asma'ihi da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa huquqihi ala ibadihi da haƙoƙin Allah akan bayinsa duk wannan sune sanin sunayen sanin Allah da sunayensa da sifofinsa da kuma haƙoƙinsa akan bayi domin sanin haƙoƙin Allah akan bayi shine zai shigar da mutum aljanna domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'az ya Mu'az atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. ka san menene haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzonsa su suka fi sani yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su yi tarayya da shi haƙƙin bayi akan Allah duk wanda ya bauta masa da tarayya da shi ba kada ya sa shi a cikin wuta saboda haka haƙƙin Allah wannan haƙƙin shine haƙƙin da ya komai shine dalilin halittar mu shine mu bauta ma Allah kada mu tarayya da shi wali annahu miftahu tariqi ila Allah kuma wani dalili shi tafarki ne wato mabudin mabudin hanya ne ya zuwa ga Allah wa asasu shari'a wa asasu shara'ihi kuma ilimin tauhidi shine asasin shari'o'in tauhidi shi yasa dukkan wani ilimi na shari'a za ga yana da alaƙa da tauhidi yana za ga hatta a babin saki babin aure za ga Allah ya cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kuna imani da Allah da ranar lahira ko me na hukunci sai a raba shi a ɗaure shi a haɗa shi tare da tauhidi to duk wannan dalilai ne ya kawo kamar guda biyar a akan wato abin da sa ilimin tauhidi ya fi komai girma ya fi komai daraja kuma ya fi komai wajabci wajen nemansa a ajma'atir rusul a wata ilaihi. domin wannan dalilai da muka ambata ne manzannin Allah suka haɗu kan kira ya zuwa gare shi qala ta'ala ga dalili da yake nuna cewa annabawa sun haɗu akan kira ya zuwa ga tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun da Allah a kula da yaron nan ba mu ce kada ya zo masallaci ba amma karatu ake yanzu wa ma arsal Allah ta'ala ya ce ba mu sauka ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka face mun yi wahayi ya zuwa gare shi cewa babu abubuwan bautawa da gaskiya sai ni da haka ku bauta mu wannan shine dalili akan cewa annabawa dukkaninsu sun yi ijma'i akan kira zuwa ga tauhidi dukkaninsu tun daga annabi adam har ya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta annabi Isa da ake masa ƙarya ake cewa ake cewa shi kansa Allah ne ake cewa uwarsa ita ma tana da rabo a cikin Allahnta hatta shi ma abin da yake kenan kada ku bauta mu kowa sai Allah da babu abin bauta da gaskiya sai Allah da haka ku bauta wa shahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyya kuma Allah ya yi shaida ga kansa da kadaitantaka da tauhidi shi kansa Allah ya yi shaida da tauhidi kamar da muka sha shahadu an la ilaha illallah shi kansa Allah ya yi wannan shahada. wa shahida biha lahu mala'ikatuhu mala'ikunsa suka yi ma Allah wannan shaida wa ahlul ilmi da ma'abuta ilimi duk wanda ya ce duk musulmi ya shiga cikin wannan inda tun da ya yi shaida saboda haka shi ya shiga cikin ahlul ilmi Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yayi shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ika mala'iku ma sun yi shaida wa ahlul ilmi wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi qa'iman bil qist halin kasancewarsa suna tsaye da adalci saboda akwai ulul ilmi da ba su yi wannan shaidar ba to wannan zai zama to ya warware qur'ani kenan ba zai warware qur'ani ba shi yasa sai Allah ya ce qa'iman bil qist duk dan duk ma'abucin ilimi da bai shaidar tauhidi ba to bai tsaya da adalci ba saboda ka ahlul kitabi sun fita cewa su ulul ahlul ilmi ahlul kitabi suna da ilimi amma saboda ba su tsaya da adalci ba don haka ba su shirya da la ilaha illallah ba sai suka fita daga cikin wannan amma dukkan ma'abuta ilimi da suke tsaye da adalci to su kam sun yi shaida la ilaha illahu al azizul hakim babu abin bautawa da gaskiya sai shi mabuwayi mai hikima walamma ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما yayin da wannan ya zamanto ne matsayi shi ne sha'anin ilimin tauhidi wannan bayanin da muka yi na cewa wato ilimi ne da Allah da cikokin Allah da haƙoƙin Allah da kuma abin da manzanni gaba ɗaya suka haɗu a wajen kira da shi kuma Allah ya yi shaida ga kansa da shi mala'iku ma suka yi masa shaida malamai ma suka yi masa shaida kana lizaman ala kulli muslimin an ya'taniya bihi sai ya zamanto lazimi wajibi akan kowane musulmi ya lura da shi ta'alluman wajen neman saninsa wa ta'aliman da wajen sanar da shi ya nema ya sani sannan in ya sani kuma ya sanar da waɗansu wata dabburan ya yi tunani a kansa wa atiqadan ya ƙudirce shi a cikin zuciyarsa liyabni ya dinahu ala asasin salim domin ya gina addininsa akan wato asasi akan tushe wanda yake amintacce lafiyayye ingantacce watmi inanin da nutsuwar zuci wa taslimin yas'adu bi thamaratihi wa nata'ijihi da kuma wato sallamawa wanda za ta sanya shi ya arziki da abinda wannan sallam da abinda wannan addinin zai zama da abinda wato abinda natijar dun nasa natijar gina wannan addinin zai bashi eh, da kuma kyawawan natiju eh, da kuma kyawawan abubuwan da za su biyo baya na wato ya samu yayi addini wanda yake ingantacce addinul islami to shi wannan addinin da ake gina shi akan tauhidi menene wannan addini yace addinul islami addinin musulunci huwa addinul ladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shine addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi khatama Allah bihi al-adyan da shine Allah ya cika dukkan addinai wa akmalahu li ibadihi ya cika shi ga bayinsa wa atamma bihi alaihimun ni'ma ya cika musu ni'ima da addinin musuluncin wa radiyahu lahum dina kuma ya zaɓe shi ya je masa ya zamanto shine addini a gare su fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu ba a karɓan wani addini daga kowaye in ba shi ba Allahu ta'ala Allah ta'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uba bane ga wani daga cikin mazajen ku shi ba uban maza bane uban mata ne sallallahu alaihi wasallam alaihi babu wani namiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa duk yara ne ƴaƴansa dukkaninsu suna ƙanana suka mutu duk maza ɗin suna ƙanana suka mutu saboda haka ba ba uban maza bane uban yara ne sai uban mataye amma uban mataye ne waɗanda yake suka hayayyafa Zainab ta haihu Fatima ta haihu hmm. ah, shi yasa Allah ya kora wannan yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uban wanne daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai manzon Allah ne wa khataman nabiyyin da kuma cikamakin annabawa wato bayan shi babu wani annabi kuma ka duba ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi hikima a cikin wannan babu wani wanda ya zo ya yi da'awar annabci ya samu karɓuwa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda annabawa ake karɓa musu irin yadda ake karɓan annabawa bayan shi babu wani duk waɗanda suka zo suka yi wa'annan ƙaryar sai dai su tabbata akan makaryata ne su Hmm? watsatsu ko ya san kan cewa kamar gulam yan ahmadiyya shi da wanda da ya dan shahara da yin da'awar hmm? amma shi ma kaga yadda ya zamanto wa yake bin sa in ba watsatsu ba hmm? kamar sa babu wani addini da ya zo ya kafu ya tabbata bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani ka duba haka kamar da yadda aka samu addinin yahudanci aka samu addinin nasara sannan aka zo aka samu musulunci babu wani addini bayan musulunci da ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah ta'ala yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan a yau wannan rana wato ranar goma ga watan muharram kenan ranar al hajj al akbar goma ga watan Dhul hijja. Allah yace a wannan rana akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imar da zan yi da ne muku wa raditu lakum al-islam dina na na amince na yarda a gare ku da musulunci ya zamanto addinin ku wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine musulunci wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba wanda duk ya nemi wani abu ba musulunci bai zama to addini gare shi falan yuqbala minhu to ba za a karba gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a ranar lahira yana daga cikin tababbu wa qad farada Allah ta'ala ala jami'in nas an yadinu Allah ta'ala bihi Allah ya farlanta ma dukkan mutane kan su yi addini ga Allah da addinin musulunci in dai Allah za su yi ma addinin to da yi da musulunci fa مخاطبا رسول الله sallallahu alaihi عليه sai Allah ya ce yana mai kira yana mai zantawa yana mai magana da annabinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah ya ce ka ce ya rasulullah ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzan Allah ne ya zuwa gare ku gabaki ɗayan ku ba larabawa kawai ba ba 'yan zamaninsa kawai ba in dai mutum yana daga cikin mutane to Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa gare shi ni manzon Allah ne zuwa gare ku ga baki daya alladhi lahu mulku samawati wal ard shi Allah wanda nake manzansa shine wanda mulkin samai da ƙasa suke nasa shi shi kadai la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit yana rayarwa yana matarwa fa aminu billahi da haka ku imani da Allah wa rasulihi ku imani da manzansa annabiyil ummi shi wannan manzo nasa shine annabi wanda yake al'ummi wanda yake baya rubutu baya karatu alladhi yu'minu billahi wa kalimati wannan wanda yake imani da Allah da kalmomin Allah ya imani da dukkan littafin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku samu shari'a wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal yace wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yasma'u bi ahadun ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar babu wanda zai ji sha'anina babu wanda zai ji al'amarina daga cikin wannan al'umma ko ba yahudiya ko ba nasari Sun ya mutu sannan ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi alhali bai mutu bai yi imani da abinda aka sauka gare ni ba illa kana min ashabin nar face ya kasance cikin yan wuta wannan shine yake nuna cewa ba yahudi duk tauhidinsa duk kirkinsa duk bautarsa in dai bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wuta ne haka kirista duk addininsa duk kyautayinsa da yake ma mutane in dai ya mutu bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma yana da bayani ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu bai ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan hukuncin sai yana wajen Allah jalla wa ala kamar kamar ahlul fatra ne ahalul fatra Allah ne kaɗai ya san hukuncinsu daga cikinsu akwai waɗanda malamai sun yi saɓani a kansu wani ba bigiran bayaninsa wani amma daga cikinsu akwai wanda za su tsira daga cikinsu akwai wanda za su shiga cikin azaba to haka duk yanzu kamar irin kirista wanda suka tashi a can wani waje ba su san ma musulunci ba ba su taɓa jin ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su addini a wajen su shine wannan waƙoƙin kawai da aka koya ba su da wani labari na musulmi na addinin musulunci ba su da wani labari na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to su hukuncin su hukuncin ahlul fatra ne shi yasa kage yake cewa la yasma'u bi sai idan mutum labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske shi shi yasa nauyi yake da yawa akan mu al'ummar musulmi dan ta hanyar mu ne labarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai ma wa'annan mutane akwai daga cikin da yawa daga malaman yahudu da nasara waɗanda inda sun samu sahihin sani kan annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci za su amma saboda rashin sanar da su da yawa mutane ba su san ba san alkur'ani ba yanzu ba sai da aka yi wannan abin da ya faru a New York na shekara na na sha ga watan September lokacin ne mutane da dama suka san ma alkur'ani sannan aka je aka ta neman alkur'ani ana saya a cikin Amerika ba sani ba duk kafofin yaɗa labaran duk abubuwan da ake faɗa saboda duk abin da ake faɗa akan a cikin labarai akan musulunci menene in kan annabi sallallahu alaihi wasallam ne zagi ne in kan musulunci ne aibatawa ne in kan musulmi ne cari ne babu abin da za ka ji na kyautayi na kuma bayanin saƙon annabi saƙon musulunci saboda haka akwai waɗanda suke ɗin uzurin su yana suna da uzuri wajen Allah amma ba mu san su ba Allah shine ya san su amma duk wanda yake ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin saƙonsa duk irin yadda yake yin addini na yahudu ko na nasara duk irin binsa da yake yi ga ka'idodin addininsu idan bai yi imani ba to wannan ba zai wannan zai sanya in ya mutu zai shiga wuta ne kamar yadda wani hadisi ya nuna wal imanu bihi abinda ake nufi da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasdiqu ma jaa bihi ma al gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tare da karba ka san wani lokaci mutum zai gaskata bai karba ba ko ba haka ba wa jahadu biha wa staqanata anfusuhum zulman wa uluwa suna musu da ayoyin Allah shi ku zukatansu sun yi yaqini da abun saboda zalunci da girman kai saboda ka at-tasdiq bai bai isa ba ka gaskata da ce ina eh, sani wannan daidai ne addinin ku gaskiya ne abinda duk kuka faɗa gaskiya ne amma ba zan bu ba wannan zai amfani mutum bayan tasdiqin dole sai da alqabul karba wal id'an da miƙa wuya la mujarrad tasdiq ba kawai gaskatawa ba shi shi kadai ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول ده هكا أبو طالب يزمن تو مؤمني ده النبي صلى الله عليه وسلم با. مع تصديقه لما جاء به ترى ده غسكتا cewa ya gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa shahadatihi bi annahu min khairil adyan da shaidarsa da yakan cewa addini ne addinin da yafi komai addinai wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi ya bariyati dina na sani cewa addinin annabi muhammad shine addini da addinin halitta addinin talikai da yafi kowanne addini amma wannan bai amfane shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mutuwa yace da abu talib yazo mutuwa yace masa ka faɗi kalma guda ɗaya da zan maka shaida ta wajen Allah tunda bai yi la ilaha illa bai faɗi la ilaha illallah ba tare da wato ya gaskata da miƙa wuya wannan gaskatawa da ya yi da saninsa da cewa addinin musulunci shine addinin daidai wannan bai amfane shi ba za ka ji wannan da yawa daga cikin mutane ka ce wallahi addinin ku daidai ne haka ne kan gaskiya kuke amma dai abin nan amma ya zo ya bi ba zai bi ba to wannan ba zai amfane shi ba wa dinul islami addinin musulunci mutadamminun li jami'il masalih shine ya kunshi dukkan abubuwa na gyara allati tadammanat al adyanus sabiqa wanda addinan da suka gabata suka kunsa dukkan wani abu na maslaha na gyara da ke cikin addinin kirista ko addinin yahudu ko addinin annabi da annabi ibrahim ya zo da shi duk wani addini dai to abin da ya kunsa na alkhairai addinin musulunci ya kushe shi mutamayyizun alaiha bi kauniha salihan li kulle, zamanin wa makanin wa umma addinin musulunci ya banta addinin musulunci ya keɓanta da a cewar ya keɓanta a kan sauran addinai da cewa shi mai dacewa ne ga dukkan zamani da dukkan wuri da kuma kowace al'umma kaga addinin yahudu bai dace ga wanda ba bani isra'il ba wanda ba isra'ili ba addinin yahudu in wanda ba bani isra'il ba ya shiga addinin yahudu zai rinka jin cewa shi shige ne duk da abin ba a bukatarsa abu ne wanda yake nan mu al'ummar mu da aka yi mana ku ko ana ce muku goyim goyim goyim haka zalika sauran addinai ba su dace da zamani ba ba su dace da kowane zamani ba sun tsaya kawai akan zamanin su shi yasa yanzu ka kamar addinin kirista dole suka dole musa saboda bai dace da wannan zamanin ba babu a cikinsa shari'a wadda za ta dace da kowane zamani an yi shi ya kare a can shi yasa yanzu din za ka ga ba sa yin sa ba sa addinin kirista قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى yace yana mai yana mai kira mai bayani ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq mun saukar da littafi a gare ka da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab mai gaskatawa ga abin da ya gabace shi na dukkan littafai na Allah wa muhaiminan alaihi kuma mai shaida mai tabbatarwa akan sauran littafai wato mai shaida akan littafan cewa abin da yake ciki in ya dace da alkur'ani daidai ne mai kuma tabbatarwa da kan cewar abin da alkur'ani ya tabbatar da shi wanda yake baya cikin waccan shari'ar ko kuma saɓanin abin da ke cikin waccan shari'ar to na ƙur'ani ya shafa wancan shine almuhaimin shine almuhaimin abin da ya gaskata shine za a gaskata wato in kana so ka san gaskiya a taura da linjila ka je ka ɗauki alkur'ani in abin da ke ciki ya dace da na alkur'ani to wannan shine yana daga cikin gaskiyar attaura in ku baya cikin alkur'ani to wannan ba gaskiyar attaura ba ne shi yasa aka kira alkur'ani wa muhaiminan alaihi wa ma'ana kaunu wa ma'ana kaunihi salihan li kulli zamanin wa makanin wa umma abinda muke abinda ake nufi da cewa alkur'ani a musulunci ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kuma kowace al'umma أن التمسك به لا ينافي مصالح لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان شو ركع القرآن ركع الدين المسلمين baya wato sabawa abin da yake maslahar al'umma ne a kowane zamani a kowane buke sau da haka kada ka taɓa tsammanin cewa idan an yi riko da musulunci za a ci ba ko da an yi riko da musulunci ba za a ci gaba ba ko dan an yi riko da musulunci wata al'umma za ta zo ta fi mu ba haka ba ne in dai muka riko da musulunci bayan da za a yi ya zamanto kan cewa riko da musulunci zai hana mu al'umma samun maslaha domin babu wato ba zamanto hannun riga da maslahar al'umma ba bal huwa salahuha bal musulunci shine ma ainihin gyaran al'umma وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس ma'anar cewa alkur'ani addinin musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri ya dace da kowace al'umma ba ma'anarsa ne kan cewa addinin musulunci kuma wato ya miƙa wuya da kowane zamani da kowace al'umma da kowane wuri ba kamar yadda waɗansu mutane suke tsammani domin waɗansu mutane su abin da suke gani ai addinin musulunci addini rayayyi abubuwan da aka yi a can zamanin da saboda shi ne ya dace da al'umma mu kuma yanzu tun da ya zo bai dace da al'umma mu sai mu canza kamar yadda aka yi shi a can mu yanzu sai mu canza misali su a can a zamaninsu saboda yadda yanayin al'umma take sai mace ta rufe cikinta. amma yanzu ne a wannan zamani namu mace za ta je ta yi aiki a masana'anta za ta yi aiki a asibiti ta aiki su ko aka bai dacewa ta wata tun da ga yadda tsarin zamanin nan ya kawo na nasu ya kamata ta zamanto da dan wani dan kwali a kanta hmm, da matsatsiyar riga to saboda haka sai mu kada mu kawo waje ai addinin musulunci zai iya karban wannan saboda haka za a iya canza dokar musulunci don ta dace da zamani a ba shine ma'anarsa ba ma'ana dukkan abin da zamani ya zo da shi za a lankwasa shi don ya dace da musulunci ba a lankwa musulunci don ya dace da zamani ba za a lankwasa al'adar mutane za a lankwasa abin da waɗansu mutanen wani wuri suke don su dace da musulunci ba a lankwasa musulunci don ya dace da abin da ake a wani waje ko da abin da ta al'umma ke cewa. Wa dinul islami huwa dinul هو addinin musulunci shine addini na gaskiya allazi zamina Allahu liman tamassaka bi haqqa tamassuk an yansura wanda Allah ya lamunce ma duk wanda ya riko da shi riko na sosai cewa Allah zai taimake shi wa yuzhirahu ala man siwa ya bashi rinjaye akan wanda yake ba shi ba akan akan wanda ya gaba akan wanda yake kuma bayan sa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal Allah shine wanda ya aiko da manzansa da shiriya da addinin gaskiya domin ya rinjayar da wannan addini na gaskiya akan dukkan addinai walau hal mushrikun ko da mushrikai ba sa so wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku wa amilus salihat suka yi ayyuka nagari la yastakhlifannahum fil ard wallahi Allah zai tabbatar da su a bayan kasa zai zama to su ne masu marewa mai ma waɗanda suka wuce ya rusa wata al'umma to shine al'ummar da za ta zo baya ya tabbatar da su a bayan ƙasa kamar ta khalafa alladhina min qablihim kamar yadda ya gadar da ƙasa ga waɗanda suke gabaninsu wala yumakkinana lahum dinahum alladhi tadalahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarje musu shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu da aminci bayan tsoron su ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a su wannan al'umma suna bauta a gare ni ba sa yin shirka da ni wa man kafara da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda ku ya kafirta bayan wannan to waɗannan su ne masu fita daga da'a wato fasikai wa dinul islami shi kuma addinin musulunci din nan aqidatun wa shari'a aqida ne wanda ke shine ginshike wa shari'a da kuma shari'a wato hanyar bautar Allah ita kuma shari'a hanyar bautar Allah bautar Allah kawai ba ta ibada ba ta abin da ake tsakanin mutum da Allah ba hatta tsakanin mutum da bayan Allah shi ma ibada ne fa huwa kamilun fi aqidatihi addinin musulunci cikakke ne a cikin aqidarsa wa shara'ihi da kuma a cikin shari'o'insa na farko yace ya amuru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'ani shirk yana umarni da tauhidin Allah yana hani da shirka shirka shine ta hada abin da yake kishiyar tauhidi ya amuru bi sidqi wa yanha anil kadhib yana umarni da gaskiya yana hana ƙarya ya amuru bil adli wa yanha anil jawr yana umarni da adalci wa yanha anil jawr kuma yana hana wato zalunci ya amuru bil amana wa yanha anil khiyana yana umarni da amana wato riƙon amana kuma yana hani da barin ha'inci shine tozarka amana ya amuru bil wafa wa yanha anil ghadab yana umarni da cika alkawari yana hana warware alkawari ya amuru bi birril walidain wa yanha anil uquq yana umarni da kyautata ma iyaye yana hana wato saba ma iyaye wa ya amuru bi silatil arham yana umarni da sada zumunci wa humul aqarib sune dangi wa yanha anil qati'a yana hana yanke zumunci ya amuru ya amuru bi husnil jiwar yana umarni da kyakkyawan zamantakewa da makwabta wayan ha an sayyi'ihi yana hana mummunan zamantakewa da makwabta wa umumul qawl to wato matattarar zance ga baki daya annal islam ya'muru bi kulli khuluqin fadil musulunci na umarni da dukkan ɗabi'a wadda take wato ta kirki dukkan ɗabi'a wadda take mai kyau a bar yabo Wayan ha an kulli khuluqin safil yana hana dukkan wata ɗabi'a wadda take wato gurɓatacciya kaskantarta wa ya'muru bi kulli amalin salih yana umarni da dukkan aiki wanda yake nagari wa yanha an kulle amalin sayyi yana hana dukkan aiki wanda yake mummuna qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da kuma bayarwa ga ma'abuta zumunci wa yanha anil fahsha yana hani ga barin dukkan ayyuka mummuna wal munkar da dukkan abin da ba ake ki wal baghi da kuma wato zalunci ya idhukum la'allakum tadhakkarun Allah yana muku wa'azi domin ku wa'astu wannan aya ta tattara wato dukkan abin da addinin musulunci ya tsaya a kansa adalci a cikin wato tsakanin mutum da Allah tsakanin mutum da dukkan halitta ihsani a cikin ihsani ga kanka ihsani ga mahaliccinka ihsani ga dukkan sauran halitta kai ihsani hatta ya zuwa ga wanda ba shi da raina kaga musulunci ya zo da shi hatta dabba Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani akan dukkan abu fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha in kuka tashi kisa ku kyautata kisa ko yaƙi ake yi ka gari kisa za ka yi to amma in za ka yi kisa ɗin ka kyautata ko kisa ne na ko kisa ne na wajen isasi alƙali ya umarni a yi an ce a kyautata alal misali ba za ka je ka ce za ka makura mutum ko kai masa ƙarshen mutuwa sai aka yi abin da yake nan da nan zai fitar da ran Shi ne a sare shi a daidai wajen wannan jijiyar da take yanke zuwan jini zuwa ga kwakwalwa inda nan da nan zai nan da nan shi ke nan zan yi wa idza dhabahtu in za ku yanka na dabba ku kyautata kaga Allah ya rubuta wannan ihsani hatta a wajen bishiyoyi kuma Allah ya rubuta ihsani tare da su Allah ya hana a kona bishiyoyi ko da ana jihadi sai dai a halin da aka togace kamar lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam izini kan ya kona wato dabinan banu dabinan mutanen khaibar dabinan banu nabi saboda wata ma'ana amma ƙa'idan su ne ba a yi saboda Allah ya rubuta ihsani a komai da komai wa ita idil qurba da kuma bayarwa ga waɗanda suke dangi haka zalika kuma abubuwa wanda aka hana sai ga wannan kamar wani wato constitution ne na musulunci na abin da dukkan alkhairin da musulunci ya tsaya gare shi da kuma dukkan sharrin da musulunci yake kawar da shi arkanul islam to me shi wannan addinin musulunci da muke ta magana da shi menene aka gina su akan me aka gina shi su ake ce ma arkanul islam arrukun shine wato rukunai kamar kaga in za a yi gini masu gini sun sani pillars ake so mai tukuna za ga ko irin masu irin dogayen ginin nukan nan sai ga an yi ta sa kankare an yi ta sa kankare daga baya ne za ga an zo ana sa nuka din mm, sannan ana barin wajen taga ana sa katakwaye da sauransu amma da daga farkon gini kawai filoli za ga ana ta yi to musulunci ma akwai wannan wanda suke su ne suke rike shi tunda kila ba wai kawai abin da yake a ƙasa ba a'a wanda ma yake rike kwibokunsa da ko'ina arkanul islami ususuhu allati yubna alaiha su ne wato ginshikensa da ake gina su a kansa ake gina shi a kansu wa hiya khamsa tun fi ma rawahu ibn umar radiyallahu anhu su su biyar ne da aka ambace su a cikin hadisin da ibn umar ya ruwaito Allah ya dada da sayyidina abdullahi ibn umar da mahaifinsa umar an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal ya ce buniyal islamu ala khamsa an gina musulunci akan ginshiƙai guda biyar ala an yuwahhada Allah a ta Allah wa fi riwayatin ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne wa iqamis da tsaye da sallah wa ita'iz zaka da bada zakka wa siyami ramadan da azumin ramadan wal hajj da hajji faƙala rajulu al hajj wa siyami ramadan hajji tukuna sannan azumin ramadan ƙala la siyami ramadan wal hajj da azumin ramadan sannan hajji wato shi haka yaji daga annabi sallallahu alaihi ya su da aka saba masa duk dai abu ɗaya ne amma an saba masa din tartibin ce a'a yanda ya ce ɗaya fara ne siyamu ramadan wal hajj haka za su ne tuhumin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka na ji daga manzan haka nan ji shi daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shine abin da ake nufi da muttafaqun alaihi ai ittafaqu ittafaqa ala sihhatihi eh, sun yi ittifaqi bukhari da muslim akan ingancinsa abin da yasa wannan ya zama to istilahi na malamai shine kowanne daga cikin bukhari da muslim suna da sharadi kowanne daga cikinsu suna da sharadi idan su ya haɗu akan cewa hadisi ya inganta to ya fi komai in ku suka yi saɓani ya cika sharaɗin bukhari bai cika sharaɗin muslim ba to sharaɗin bukhari ya fi ƙarfi sharaɗin muslim yake bin sa to amma in suka haɗu su su biyun kaga wannan ya fi ƙarfi saboda haka ake tartibin hadisai mataki bakwai mataki na farko shine wanda bukhari da muslim suka yadda suka fitar da shi wato ya cika sharaɗin su sannan wanda bukhari shi kadai ya fitar da shi na biyu kenan sannan wanda muslim shi kadai ya fitar da shi sannan wanda bukhari da muslim ba su fitar da shi ba amma ya cika sharuɗansu tunda bukhari da muslim ba duk hadisi ne da ya inganta a wajen su suka fitar ba waɗansu hadisai sun inganta saboda don littafin kada ya girma sai su ƙyale su saboda suna ganin abin da suka faɗa suka ruwaito ya wadatar ga abin da suke bukata to amma za a samu wani hadisin wanda yake ya cika sharaɗinsu wato inda sun ce za su wasa'a da shi ma sun sa shi a ciki to amma ba su sa shi ba to amma haka ba kamar wanda suka fitar da shi da ke to su ne a mataki na hudu sannan wanda yake ya cika sharaɗin bukhari amma bukhari bai fitar da shi ba sai wanda ya cika sharaɗin muslim amma muslim bai fitar da shi ba shine na shine na shida ko to sai kuma wanda ya cika bai cika sharaɗin bukhari da muslim ba amma ya cika sharaɗin wani daga cikin malami ko ma wane ne saboda a wajen malaman hadisi ko ma wane ne ma bayan bukhari da musulmi komai iliminsa kuwa in yace ya inganta bisa sharaɗinsa to ba kamar bukhari da Musulmi ba me yasa bukhari da Musulmi suke da wannan daraja duk da yake wani daga cikin ala abu ne na ilimin hadisi? saboda al'umma sun haɗu haɗu akan karɓar littafinsu da kan cewa dukkan hukuncin da suke a kan cewa sahihi ne to sun yi da cewa sahihi ne saboda girman darajar su da saninsu ga wannan ilimi shi yasa ne har ake cewa da mutum zai rantse cewa dukkan hadisin da ke cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to ba rantsuwarsa ba za ta kare ba imamul harmai ne wannan fatwa kuma sauran malamai suka bi shi akan wannan to wannan shine wato shi wannan haɗuwar al'umma ya zama ta ce ta karɓi mutum to ya fi ma a ce za a tsaya a waɗansu ƙa'idodi a gani sun ci ƙa'ida ko ba su cika ba saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta haduwa akan bata ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan kamar inda Abdullah ibn Mas'ud yake amma duk musulmi suka tafi akan cewa kyakkyawa ne to wajen Allah ma haka yake yanzu alal misali irin su Imam Malik wani mutum ma je ya zo wajen shaki Imam Malik an ga ta lokacin sai kamar kamar irin a karin maganar larabawa dinnan irin an san irin dan tauran da yake zama akan dutse alwa'id ya zo yana ta tunkuyar dutse shi gani yake so yake wai sai ya huda dutse sai ya kawar da shi ya zo ya tare masa hanya sai ya kawar da dutse ya ta tunkuyarsa da kafansa ƙarshe sai ya ƙwallon sai ya ta jini to kuma wanda ya je ya tashi ne ya ce wai shi sai ya soke sai ya soke sha'anin su imam malik kansa zai cuta kawai ba inda zai kai to kaga wannan Allah ne ya ba su al'umma ta karɓe su maliku da abu hanifa da shafi'i da ahmad tare da cewa akwai malamai waɗanda yake a zamanin su kamar su suke kuma watakila ma sun fi su amma waɗannan su ne al'umma ta yi ijma'i a kansu to kuma wannan abu ne wanda yake yin Allah jalla wa to shine ma'anan muttafaqun alaihi wal lafzu li muslim wannan lafazi na riwayar imam muslim amma na far amma shahadatu an la ilaha illallah abinda ake nufi da shahada babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne wato ginshike na farko fa hiya al i'tiqadul jazim itiqadi yanke wanda babu shakka a ciki al mu'abbaru anhu bil lisan wanda ake wanda ake bayyana shi da harshe bi hadhihi shahada da wannan shaida ka annahu yujzimuhu fi dhalika mushahidan lahu ka annahu bi fi dhalika mushahidun lahu kamar cewa yayin da yake yankewa yake jazama da wannan shi mai yin shaida ne kamar ya gani ne wato don san ashahid ne wanda ya gani wa ma shahidna illa bima alimna wanda ya sani shi yake yin shaida ka san ya fi cewa kan cewa kai ka ce ka sani wato bayan ka sani din ka gani sannan kuma ka zo ka saida a wajen wani wa inna ma ju'ilat hadhihi shahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil mashhudi bihi abinda ya ma'a ta'addudil mashhudi bihi mene hikimar da yasa aka sanya wannan shaida guda aka ce mata rukuni daya tare da cewa abinda ake shaida abu guda biyu ne ko ba haka ba babu ɗaya ake shaida ba amma aka sa ta rukuni ɗaya me yasa ba a sa rukuni shahadatu an la ilaha illallah rukun shahadatu anna muhammadar rasulullah rukun sai aka sa shaidar guda biyu duk suka zama to rukuni ɗaya me hikimar yin haka imma li anna rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah saboda imma dai saboda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne daga wajen Allah fa shahadatu lahu bil ubudiyyati war risala min tamami shahadati an la ilaha illallah da haka shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yana daga cikin shaida cewa la ilaha illallah wa imma li'anna hatayn ash-shahadatayn asasu sihhati al-a'mali ko kuma saboda waɗannan shaida guda biyu su ne asasin wato ingancin ayyuka da kuma karɓarsu idla sihhata amal domin babu inganci ga wani aiki wala qabul babu karbuwa ga wani aiki illa bil ikhlas lillahi ta'ala sai da ikhlasi da Allah wal mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal ikhlas billahi tatahaqqaqu tatahaqqaqu ah, bi shahadati an la ilaha illallah shay ikhlasi da Allah yana tabbata da shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa bil mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله إن كما كشيدا kaima biyayya ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take tabbatar da cewa ka yadda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah domin da ka ce kenan shi zaka bi in ka ce shi zaka bi wato ka yadda da manzon ka kenan to da ka aikin ka ya inganta shi sa aka hada su tare wa min thamarati shahadati al-azima daga cikin manya-manyan fa'idodin wannan shaida wannan rukuni na farko tahrirul qalbi wa nafsi minar ar lil makhluqin tsarkake zuciya da tsarkake rai daga yin bauta ga halitta duk wanda baya bautar Allah to halitta yake bauta kuma ya zama to bawa ya zama to bashi da inci in ma ya zama to mai bauta ga iyaye da kakanni wa in ma ya zamanto mai bauta ga shaidan da yan korayensa wani ma bai isa ba ma ya bauta ma shaidan din sai dai ya bauta ma ɗan galadima da sauran waɗannan kucakan bayan shaidan wa in ma yana bauta ma ransa san ransa mutum ya zamanto bawon ransa Ya sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta isa abdul dinar ta isa abdul qamis hmm. tir da bawan bawan zinari tir da bawan riga kasan bawan riga wanda yake ba zai sa riga ba sai ya ga gora nan bayan da za a yi ta kare in ya fito ya ga ta kare shi ke na hankalinsa ya tashi sai ya koma gida ta yaya za a yi ya fito haka ballantana ya fita aka ce ai baka ga wato baka ga ba wallahi abin nan shigan nan yi amma rigarka wani tela ne ya maka wannan wuya shi ke na hankalinsa ya tashi to haka wanda ya zama to ba wani riga ya zama to bawan riga to akwai wani kuma ke shi kuma bawan kansa ne bawan sarrafa abin da ransa yake so shi zai ya zamanto akwai ya zamanto kuma ransa yana so ɗin abin ya gagara ya azabtu ya azabtu ya azabtu inda wanda ya ga sauran mutane su ba sa cikin wannan azabar saboda Allah bai kallafa musu ba ba su kallafa ma kansu ba to kaga yanci shine mutum ka zamanto kana bautar Allah to wannan shine daga cikin manya manyan fa'idodin shahadatu Allah ilaha illallah shi yasa sahabbai suke cewa mu mun zo mu fitar da mutane daga cikin bautar mutane zuwa ga bautar Allah daga cikin ƙangin bautar mutane zuwa ga yalwar bautar Allah daga cikin takura addinai zuwa ga yalwar a addinin musulunci kaga daga cikin abin da suke faɗa daga cikin bautar mutane zuwa ga bautar Allah saboda abin da musulunci yake yi kenan walitibali ghairil mursalin da kuma tsarkake zuciya da rai daga biyayya ga ba waɗanda suke manzanni ba don musulunci manzanni kawai kake bi amma wanda yake ba manzanni ba ko duk wanda ka bi shi ka zama to bawansa wa amma iqamis sala abinda ake nufi da tsayar da sallah fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhi al-istiqamati wat tamami fi awqatiha wa Shi shine yin wannan ibada ta sallah wato bauta ma Allah ta hanyar yin wannan ibada ta sallah a fuskar istiqama da wato a daidai dawwama akan wato dawwama akanta mami da cika ta fi auqatiha a lokatanta wa hayatiha da yadda ake yin ta wa min thamaratihi daga cikin fa'idodin wannan rukuni inshirahu sadri wato yalwar zuci zuciyar mutum ta zamanto cikin wato pestaki take wa qurratul ain da sanyin idanu shine farin cikin zuci baka da komai amma in kai sallah ka ji wani irin daɗi wanda masu dukkan dukiyar duniya nan ba za su samu wannan ba walin zijari an fahsha'i wal munkar da kuma hannuwa ga barin alfasha da munkari wannan suna daga cikin wato manya-manyan fa'idodin yin sallah wa amma ita uzzaka ba da zakka kuwa fa huwa ta'budu lillahi shine ba ma'anarsa bauta ma Allah bi al qadri wajibi fil amwali zakawiyyati almustahaqqa bayar da wato gwargwado wanda yake na wajibi a cikin dukiyoyin da aka ce a fitar musu da zakka da a fitar musu da zakka wadda yake tabbata wadda take ta haƙƙi wa min thamarati daga fa'idodin fitar da zakka tathhirun nafsi tsarkake rai min al-khuluqir radhil daga wato mummunan ɗabi'a shine al-bukhl ruwa don ruwa cuta ce to daga ba abin da yake tsarkake ta irin ba da zakka wasaddi hajatil islami wal musulmi da wato kuma toshe bukata da addinin musulunci yake da ita da kuma musulmi ma suke da ita ba Allah ne zai sako ya ruwan sama ba a'a mu ne zamu toshe bukatunmu na addininmu da kuma na ƴan mu. wa amma sawmi ramadan ajm azumin watan ramadan kuwa fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftirati nahara ramadan shine bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga daga yin abin da yake yake karya azumi a cikin wuni na a cikin ranar ramadan Da abin da yake karya azumi na wato saduwa da iyali da ci ko sha wa min thamarati daga cikin fa'idodin azumi tarwidun nafsi an tarkil mahbubati wato horar da rai akan ta saba rai rayuka su saba da barin abin da ake so talaban limardatillahi azza wa jalla saboda neman yardar Allah ka saba da cewa abin da kake so in dai wajen neman neman yardar Allah ne zaka iya barin sa to idan kai a cikin azumi ga mubahi to sai ya zama to kai ga wanda yake ga haramun ma yafi maka sauki wa amma hajjul baiti abinda ake nufi da hajjin ɗakin Allah fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasdil baitil harami lil qiyam bi sha'airil hajj shine bauta ma Allah ta hanyar nufin ziyarar ɗakin Allah mai alfarma domin yin ayyukan ibada na aikin hajji wa min thamaratihi daga cikin fa'idodin hajji tarwidun nafsi ala badlil majhudil mali wal badani fi ta'ati Allah ta'ala wato horar da rai a kan ta bayar da kokari ya bayar da kokari na dukiyarsa da ƙoƙari na da wanda yake zai yi da jiki a kan ɗa'ar Allah kai da ka ɓatar da dukiya, ka ɓatar da ƙarfinka da lokacinka ga business na zuwa amma ka ƙyale shi ka tafi don kawai ka je ka a wannan wuraren ka je ka sha wahala don kai bauta Allah to ka ranka ya saba da yin wannan sadaukar da rai din saboda da'ar Allah shine daga cikin fa'idodin aikin hajji Wali walihada kana hajju nau'an minal jihadi fi sabilillahi ta'ala dan haka ne hajji ya to nau'i na jihadi a wato na jihadi fi sabilillahi ta'ala wa hadhihi thamarat waɗannan fa'idodi da karnaha waɗanda muka ambace su li hadhihi usus ga waɗannan ginshiƙai na musulunci wa ma lam nadhkuruhu da ma fa'idodi wanda bamu ambace su ba Ta min al umma ummatan islamiyya za ta ita ce take mayar da al'umma ta zamanto al'umma ta musulunci tahira mai tsarki tsarkakakka naqiya wato tsarkakakka mai kyakkyawan hali ta dinu lillahi ta'ala dinal haqq tana addini ga Allah addini na gaskiya Wato tu'amilu al-khalqa bil adli was sidq tana kuma mu'amala da halitta baki daya da musulmin da ba musulmi ba mu'amala wadda yake a bisa asasin adalci da gaskiya li'anna ma siwaha min shara'i al-islami yasluhu bi salahi hadhihi al-usul domin dukkan sauran abubuwa na shari'ar musulunci da wato ingantan waɗannan ginshiƙen su ma suke inganta wa tasluhu ahwalul ummati bi salahi amri diniha abin da yake sa ku al'umma al'amarin ta ya gyaru shine al'amarin addinin ta ya wa yafutuha min salahi ahwaliha bi qadri ma fataha min salahi umuri diniha abinda kuma yake kauce yake kubce ma al'umma na gyaran halinta yana kauce mata ne gwargwadon abin da ya kauce mata na gyaran addini yayin da addini ya kyautata sai halinta ya kyautata yayin da addini ya gurbata gwargwadon gurbatar addini gwargwadon bacin al'umma wa man arada istibanata zalik wanda duk yake son bayanin wannan falyaqra qawlahu ta'ala ya karanta fadin Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau da ma'abuta alƙaryatu sun yi imani sun yi taqawa sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal wallahi da mun bude musu albarkatu daga sama da kuma daga ƙasa walakin kadzabu sai dai sai suka ƙaryata fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai mu rike su da azaba saboda abinda suka kasance suna tsorotawa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin ma abuta alqarya sun amintu da cewa azaban mu ta zo musu da daddare alhali suna bacci awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna buhan wa hum yal'abun ko kuma abuta alqaryatu sun aminta cewa wato azaban mu ta zo musu da wato safiya alhali suna wasa afa aminu makrallah sun aminta da makarin Allah ne fala ya'manu makrallahi illa alqawmul fasirun to ba amince ba mai amincewa da makarin Allah sai mutane waɗanda suke tababbu wala yanzur fi tarihi man sabaq ko mutum ya duba tarihin wanda suka gabata fa inna fi tarihi ibratun li ulil alba domin a cikin tarihi akwai abin izina ga ma'abuta hankali wa basiratun liman lam yahilla duna liman lam yahlu duna qalbihi hijab kuma akwai basira a cikin tarihi daga ga wanda hijabi bai zo ya tsare tsakaninsa da wato basirarsa ba wallahu musta'an Allah ya shine mai wanda ake neman taimakon sa alhamdulillah sai mu tsaya anan Allah ya kai mu gobe mu ah, mu dora akan nan akan imani da Allah jalla wa ala sannan mu karasa sauran sauran kwanaki za mu bar amsa tambayoyi insha Allah sai wajen na yau za mu amsa shi gobe insha Allah kafin a fara darasin da 'yan mintuna kaɗan za mu kamar yadda muke wajen tafsiri bi ibnillah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Sambua. Sambu. Ya, wes. saya sakit apa lagi?